بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد dan uwa ina matukan farin cikin haɗuwa da ku a wannan rana mai albarka a wannan wuri mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya haɗa mu a wannan ɗaki nasa ya haɗa mu ranar tashin alkiyama a cikin aljanna shi mai iko ne akan haka yan uwana a musulunci yan uwana a imani yan uwana masu girma hudubar mu ta yau za ta yi magana ne akan haƙƙin makwabtaka sannan da wasiya da addinin musulunci ya yi akan haƙƙin zamantakewa wato haƙƙin makwabtaka haƙiƙa yan uwa dalilai sun zo da dama a cikin alkur'ani mai girma haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu ɗimbin yawa sun yi bayanin wajabcin kyautata ma makwabci a dukkan ɓangarori haka sun yi bayanin haramcin cutar da makwabci da ƙuntata masa Allah ya yi umarni da haka can cikin suratun nisa inda yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al was sahibi bil janbi wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah yake umarni yake cewa ku bauta masa shi kadai kada ku hada shi da wani wajen bauta kowa ya san hatsarin da ke cikin shirka Allah ya yi bayani a ayoyi da dama duk wanda ya hada shi da wani wajen bauta wato yake shirka idan ya mutu akan haka ba zai gafarta masa ba sannan sakamakon shine ne wutan jahannama muna roƙon Allah ya tsare mu wannan wasitin farko kenan da Allah subhanahu wata'ala yayi a wannan aya sannan yake umarni da kyautata ma iyaye wa bil ihsana haka a wata aya ke cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil ya ihsana إما a ويبلغن عندك الكبرى قراءة da حمزة الإمام الكفائي إن ذكر الكبر أحدهما فلا تقل لهما أفس ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah yake umarni dole ne a kyautata ma iyaye wato mutum ya musu biyayya mahaifi da mahaifiya dole ne ka masu biyayya wabil walidain ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin Allah yake umarni da kyautata wa wato ‘yan uwanka ta ɓangaren ƙaraba wato dangantaka haka marayu haka talatawa waɗannan duka Allah subhanahu wata'ala yake umarni dole ne a kyautata masu bayan wannan sai yake cewa a da makwabci na kusa waljari zil ƙurba waljari junubi sannan da makwabci wanda yake nesa ya tabbata a tafsirin babban sahabi wato shugaban masu tafsiri tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa waɗanda suka zo bayan su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala an habru hadhihi umma ko habru ko hibru hadhihi umma haka ya tabbata da dama daga cikin tabi'ai ire-iren su qatada da su mujahid da su dhahhak da su ikrima da sauransu suke cewa makwabci da ake nufi Allah ya umarni a kyautata masa ta kowane ɓangare makusanci shi ne. makwabcin da zai kasance yana da dangantaka da kai ta ɓangaren wato ƙaraba 'yan uwantaka kuma shi musulmi na nesa shine wanda musulmi ne babu dangantaka tsakaninka da shi ta bangaren wato a ɗan uwantaka amma kuma shi ma musulmi ne kuma yana kusa da kai ta bangaren zamantakewa ta gida wato gidan shi yana kusa da naka to duka bangarorin nan guda biyu dole ne Allah subhanahu wataala yake cewa a kyautata masa bangaren zamantakewa da ɓangaren mu'amala haramun ne mutum ya cutar da ɗaya daga cikin wato dukkan ɓangarorin nan na makwabci wane ne makwabci menene ta'arifi ko destination ko suwa ne ne makwabta malamai ma'abuta ilimi sun yi maganganu ɗaiɗai har guda uku na farko makwabcin mutum shine wanda ya kasance tsakanin gidanka da gidaje guda arba'in ta ɓangaren gabas da yamma da kudu da arewa dukan ɓangarorin nan guda hudu duk gidan da ya kasance bai wuce gida arba'in ba wannan shine makwabcin mutum ina fata ana tare da ni to waɗannan wato gida arba'in waɗanda suke kusa da gidanta ta ɓangaren gabas da yamma da kudu da arewa waɗannan makwabta ne dole ne ka kyautata masu. wannan zancen farko kenan kun ga 40 ga 40 80 tamanin ga 80 gidaje 160 kenan waɗannan gidaje su ne makwabtan mutum wannan zance shi ne na da dama daga cikin magabata al’imamun al-Auza'i da al-Imam Hassan al babban tabi'i wanda wasu na ganin a tabi'ai babu wanda ya kai shi madaran ilimi haka kuma shine zance na al zuhuri wannan maluman magabata tun daga tabi'ai har waɗanda suka zo bayansu su wannan shine ra'ayinsu to waɗannan gidaje ɗaiɗai har da sittin dole ne mutum ya kyautata masu ta ɓangaren zamantakewa wato da mu'amala da kuma ya ba su haƙƙin da ya cancanta zance na biyu shine waɗanda suke ganin gidaje goma goma wato gabas gida goma yamma gida goma kudu gida goma arewa gida goma kun ga muna da gida nawa kenan gida arba'in kenan to waɗannan gidaje arba'in su ne makwabtan mutum ta yanda dole ne ya kyautata masu ta ɓangaren wato zamantakewa zance na uku na malamai ma'abuta ilimi shine idan aka ce makwabci duk wanda yake kusa da kai yafi kusanci da gidanka wannan shine makwabci waɗannan zanci suka ga baki ɗaya duka hadisai sun zo a kai jidda dai hadisai na zancen farko da na biyu wasu daga cikin malamai sun raunana waɗannan hadisan a taƙaice dai waɗannan suka guda uku duka wato suna da ƙarfi kuma malamai ma'abuta ilimi wato sun yi sun faɗe su su ne suka yi bayanin su zance na biyu shi ne malamai sun yi bayanin makwabta sun su gida hudu wato kashin farko makwabcinka wanda yake musulmi ne kuma wato dan uwanka ne ta ɓangaren dangantaka wannan dole zaka kyautata masa yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin wato makwabtaka sannan haƙƙi na uku na dangantakan da ke tsakaninku kashi na biyu na makwabta shine wanda dan uwan makusancinka ne musulmi ne makusancinka ne amma babu dangantaka ta bangaren tsatso tsakaninka da shi ko da su to wannan kashi na biyu dole ne zaka kyautata musu ta bangaren wato cewa musulmi ne dan uwanka sannan bangare na biyu haƙƙin makwabtaka makwabci na uku wanda zai kasance kafiri ne wato ba musulmi ba amma babu dangantaka tsakaninta da shi to wannan yana da haƙƙin wato makwabtaka ne kawai baya da haƙƙin musulunci haka baya da haƙƙin dangantaka saboda shi makwabci ne kawai wato ba ɗan uwanka bane ta ɓangaren dangantaka tashi na hudu na makwabci shine kafiri ne yake kusa da kai yake zaune da kai amma shi wato bayan yana zaune kusa da kai kuma ɗan uwanka ne ta ɓangaren dangantaka a nan yana da haƙƙi guda biyu na makwabtaka sannan da dangantaka waɗannan su ne kashe-kashen wato makwabta guda hudu waɗanda malamai ma'abuta ilimi suka yi mana bayaninsu ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihain wato sahihul bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mala'ika jibril yana ta yi da kyautata ma makwabci saboda tsananin wasiyar da yake yi mani har na yi tsammanin wato zai ce idan mutum yana da makwabci yayin da ya mutu yana halatta ya ci gadansa saboda tsananin wasici na yi tsammanin wahayi zai sauka daga sama daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai halatta ma makwabci cin gado abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi wato mala'ika jibril yana ta zuwa wurinsa yana ta masa wasiki da kyautata ma makwabci haka ya tabbata a hadithin da ya zo cikin sahih muslim hadithin abu zarrin al-zifari radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya kai abu zarrin wato ya kai abu zarrin idan ka dafa wani abinci wanda tare da shi akwai romo roma romo roman nama wato miya na nama lalle ka zuba ruwa ko ka yi wannan miyan da yawa yanda makwabcinka da zai ji kamshin wannan naman da za ka dafa ta yanda za ka iya tura masa da wani bangare na ne na wannan miyar ko wannan naman da ka dafa wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake umurtan wa wannan sahabi Abu Dharr al-Ghifari ya aikata haka a wannan idan muka lura zamu ga cewa idan kana da makwabci shi talaka ne baya samun ya ci abinci sosai wato ya koshi haka baya samun samu baya baya da damar samun wadataccen abinci da zai wadatar da shi da shi da iyalansa to yana wajaba idan kai Allah subhanahu wata'ala ya yi maka baiwa na wadata lokaci bayan lokaci ka dinga ɗiban wani ɓangare na abincinka wato ka dinga baiwa wannan makwabci naka idan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya umurci abu zarrin rifari radiyallahu ta'ala anhu cewa yayin da zai dafa miya wannan miyan wanda idan cikinta ya kasance akwai nama wato ya ƙara ma wannan miyar ruwa ta yanda zai baiwa makwabcinsa to kun ga abin shi ya fi cancanta kenan haka ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihain wato sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu qala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min su uku mutum ba zai taba zama ne cikakken imani ba wallahi manzan Allah yake rantsuwa mutum ba zai taɓa zama mai cikakken imani ba sau uku malla ya manu daruhu wa iqahu wanda makwabcinsa baya iya amince masa akan cutar da shi akan zaluncinsa ko kuma yaudaransa ko kuma musguna masa duk wanda yake da makwabci wato yake da kokonto a kansa ko yake da tabbacin cewa wannan makwabcin nasa macuci ne ko azzalumi ne ko mai yaudara ne ko mai ha'inci ne kowane lokaci zai iya wato cin amanansa ko zaluncinsa ko yaudaransa to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa imanin sa ragagge ne wato baya da cikakken imani haka ya tabbata a hadisin da ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mutum mai irin wannan sifa ba zai taba shiga aljanna ba duk wanda yake da makwabci wannan makwabcin nasa wato baya iya amince masa ta bangaren cutar da shi yana da yaqini ko yana samun shakkan cewa bai yadda da makwabcin nan ba akwai siffa na zalunci ko na yaudara ko na ha'inci ko na cin amana ko na munafunci tattare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wannan ba zai taba shiga aljanna ba ko yana da yaƙinin cewa makwabcin nan zai iya ƙulla makirci kowane lokaci a cutar da shi ko a ha'ince shi ko a zalunce shi wannan makwabcin maza Allah yake cewa ba shi ba aljanna muna roƙon Allah ya tsare ya ɗan uwa idan muka duba abin da ke faruwa a wannan zamani a yanzu hakkin makwabtaka ga baki ɗaya mutane ba sa ba ta kulawa yau mun wayi gari makwabci shi yake zuwa ya kulla makirci da mutane domin su zo su cuci makwabcinsa makwabta a yanzu su suke kulla makirci mutum yana zaune sai ya ga an zo an cikin shi an kama shi an sake shi kuma idan ka bibiya za ka ga makwabcinsa ne ya kulla mai wannan makircin ayyukin nasin ɗinsa ko ya turo barayi ko ɗan fashi sun zo sun maka fashi yana cikin gida ko sun kashe musamman a ƙasarmu najeriya wannan yana faruwa sau da dama nawa nawa irin wannan ya faru a zamfara a katsina a faffaso ina da wani ɗalibi a ƙasar katsina yake ya kira ni ba a jima ba ya ce malam ubangida na wanda shi ya da lamarin rayuwa na na yi karatu tun daga mataki na digiri har matakin phd wato doctora da nake kai amma an turo yan azzalumai sun zo cikin dare sun kashe shi wani ya kidnapping ɗin da ake a yanzu mutum yana cikin gida a zo a kama shi wannan ba waɗannan state ɗin da muka ambata ba cikin kaduna rigata nariya rigacikun sabon angon rigacikun waɗannan angoyin duka waɗannan abubuwa sun faru kuma suna faruwa haka ‘yan ne. ɗan bushiya waɗannan duka muna da labarai akan waɗannan angoyi wanda ba wai ne waɗannan duka abubuwan sun faru to duk makwabci ne irin wannan da hukuncin hukuncinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba shi ba shiga aljanna ya ɗan uwa malamai kuke cewa cutar da makwabci bayan da cutar da shi ta ɓangaren aiki har ta ɓangaren harshe wato yana afkuwa ta ƙirƙirar ƙarya ko ka je ka haɗa gulma ka dangana shi zuwa ga makwabcin ka ce shi ya faɗi wannan magana alhali bai faɗa ba ka kirkiri ƙarya ko munafunci ko gulma ka dangana ma ka wannan duk yana shiga cikin wannan hukunci na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ba ma wannan ba malamai na abuta ilimi suka yi bayani suka ce daidai da ƙara kana da janareto mai ƙara wanda ƙaransa yana damun makwabtanka to wannan ya shiga cikin cutarwa ɗakin gare ka wanda ake zuwa ana tallan ƙwallo ana ɗaga sauti ana hayaniya wannan yana cikin cutar da makwabci haka yana shiga cikin haka tv gare ka sai wasu malamai suka ce daidai da rediyo gare ka kana kunna ko da da daidai da a ce wannan abin da kake kunnawa waka ne kiɗa ne kai koma wani abu ne mai fa'ida in dai ƙararsa zai cutar da makwabcinka baya so to baya halarta ka ɗaga sautin volume ɗin wannan wano sotidin naka ko rediyo ta yanda shi makwabcinka zai dinga samun wato ƙuntaka ya dawo a gajiye yana so zai kwanta ya huta amma ka kunna janareto ne tsananin ƙara ya hana shi bacci ko kuma tv ko rediyo ya hana shi da shi da iyalansa wato samun hutu wannan duka yana shiga cikin ne cutar da makwarci ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah yake cewa inda a ce ka yana gini wato ya zo rufin gininsa sai a ce wannan katako nasa babu yadda za a yi sai ya taɓa wato katangan ginin ta manzo Allah yake cewa to ka bashi shi daman haka din wannan yana cikin wato haƙin makwabtaka matukan wannan kwano na gidansa ko katakon ba zai cutar da kai ba to wannan yana wajabta wato ta halarta mashi haka abu huraira sai ya ga wasu daga cikin sahabbai kamar wannan hadisin suna mamakinsa ko suna tsoron ɗabbaka wannan sunna sai abu huraira yake cewa to idan ku ku aikata wannan sunna ba ni zan ɗauka kake in sanya a bayan wato a bayan a bayan ku wato kafuɗan ku to saboda haka babu laifi akan haka kamar yadda ya tabbata lokacin Umar ibn al-Khattab Muhammad bin Maslama yana da gona wanda wannan gona tasa mashayar ruwa ko inda ruwa yake ruwan ba zai shigo ya shayar da amfanin gonansa ba har sai ya ta gidan wani makwabcinsa sai suka samu rikici makwabcin nan kai yace shi ne yarda ba ruwa ya dinga ke ta gidansa suka je wajen Umar ibn al-Khattab sai Umar yake cewa matukan wannan ruwan ba zai cutar da kai ba kai ma za ka iya amfanuwa da wannan ruwan dole ne ka bar wannan ruwan ya shiga gonan wa Muhammad bin to wannan shi ma yanzu idan wato ya faru ka da makwabcinka a wajen noma ne ko gida ne a wani famfo wanda ba zai iya yiwuwa wato ka samu wannan ruwan ba sun ya biyo ta gidansa to wannan yana wazaba ya ba da dama haka ɗin matukan wato ba zai cutar da shi ba ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya rusu sai Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama kare cutar da makwabcinsa kuma ya girmama bakonsa kuma ya faɗi alkhairi ko ya shiru yayin da ka san ba za ka iya faɗan magana na alkhairi ba to shiru shi ya fi cancanta ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya rasu sahihul bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya Allah, idan ina da kyauta ina son in bayar da kyautan nan ga makwabtana wane ne ya fi cancanta in bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wanda jiransa yafi kusa da gidanki ko kofan jiransa yafi kusa da kofan gidanki wanda kofan jiransa yafi kusa da kofan gidanki shi ya fi cancanta ki bashi wannan kyautar haka ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo cikin musnad na al-imamu ahmad bin hanbal haka ya zo cikin sunan tirmidhi hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tsakanin abokanai guda biyu wanda ya fi alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya fi kyautata ma ɗaya wato kana da aboki tsakaninka da shi wanda ya kyautata ma dan uwansa saboda Allah subhanahu wataala wannan shine Allah ya fi so haka makwabta guda biyu wanda ya kyautata ma dan uwansa ta bangaren ba da haƙƙoƙi na makwabtaka wannan shine yake daraja da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala kuma shine wanda Allah ya fi son shi ya ƴan uwa wannan yana ɗaya daga cikin lalurori da matsaloli da muke fuskanta a ƙasar Najeriya musamman idan muka yi kwamfiyarin muƙarana da ƙasashen waje musamman ƙasashen larabawa za ka gansu mutane ne waɗanda suke son junansu mutane ne masu karanci na gani a wasu ƙasashe da na rayuwa wanda ƙalla rana ta so ta faɗa wato yini ya wuce fashe an samu wani a cikin masallaci ya ce Wa ne yake ya gayyaci mutanen masallaci da baki ɗaya su je su ci abincin safe wato gidansa ko kuma abincin rana ko kuma a samu wani ya ce na shirya maku abincin dare ina son duk wanda yake cikin masallacin nan kada yana fita cikin masallaci da Allah ya haɗa kowa da Allah ya tafi gidansa wato direct ya je ya ci abinci a gidansa ko kuma shayi za ka ga sun haɗa shayi da nama zai tashi cikin masallaci ina da sanarwa menene sanarwa ina so duk wanda ya halarci sallah nan ana tashi kare tsaya ko ina sai gidana a ji a ci abinci gidana wannan idan muka lura babu abin da yake karawa in ba so ba soyayya tsakanin wato juna da zamantakewa ko da a ce wannan mutum yana ma wani abu mara kyau mutum da zai gayyace ka lokaci bayan lokaci ka je gidansa ka ci abinci na safe ko na rana ko na dare ko ya haɗa wata liyafa mai kyawu ya ce duk wanda ya halarci wannan musalla na wannan lokaci ina so ya je rana ya ci abinci ire-iren wannan shine zai cidda mana siffofi na munafunci ko na kiyayya ko na hassada ko na yashi a mu. amma a yau mu kowa kansa ya sani da shi da iyalansa inda miliyoyin kuɗi zai samu ko biliyon ne su damu da makwabcinsa ba menene zai bari tarin dukiya wanda shi zai mutu ‘ya'yansa da jikokin jikokinsa za su ci riban wannan dukiyar ba za su zama talakawa ba wannan shi ne mafi yawancin burace-buracenmu mu a nan ƙasar to shi yasa sifofin marasa kyau suka yi katutu a cikin zukatan haka lokacin azumi za ka ga ƙasashe yau da musamman ƙasashen laraba kowa zai fito da wato abincin isfa wato abincin buɗe baki za a tsaya bakin a kan hanya ko kuma cikin masallaci duk wanda zai zuwa keta wannan hanya sawa'un yana kan keke ne ko kuma yana kan mashin ko yana cikin mota ne ko yana kan jaki ne ko raƙumi za a tsaye shi a ce dan Allah haɗa shi da Allah ka zo ka yi buɗa baki da mu idan ya yi su ce ina babu inda zai yi sai ya tsaya ya ci abinci tare da su ya ɗan uwa inda a ce mu ma muna kamanta haka to lalle yana da yakinin tabbacin da matsaloli da muke da shi da dama da sun kwaranne wato sun wuce da wannan ne yake janyo wato yake tunatar da ni da kaina da yan uwa musifanta da waɗannan sifofi shi yasa duk wanda yake karanta tarihi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai za a cikin sifofin bayan Allah nan larabawa wato akwai karanci da san junansu yau in za ka zo ku cutar da wani ɗan uwa ku, ku ta inda ƙarfin mutum ya ƙare umar al-bashir ba zan mance ba shugaba na kasar sudan akwai lokacin da international criminal court kotun duniya mai hukunta mai laifuka ta ce sai ya mika kansa kasar turan gabaki daya suka fito suka yi bore suka ce babu inda shugabanmu zai je ba ma shi ba ko da mage. za ku ce mu ba ku maji a cikinmu ba za mu ba ku ita ba shugaban shugabanmu to kuna tsammanin shugaban nan kowa ya wadatar da shi da abin da yake so akwai da suke gani yana da tawaya ɓangarori da dama amma saboda son junansu da suke suka ce ba inda za su miƙa shi akan ana sa ya aikata wani laifi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana wato sifantuwa da waɗannan sifofi kuma da baiwa makwabtan mu haƙƙin makwabtaka wanda addinin musulunci ya sanya tun daga ayoyi da hadisai da maganganu na sahabbai da tabi'ai wanda muka ambace su da wanda muka ambata ba da wanda mu ambata ba muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɗɗe gare shi kuma ya tsare mana aiki da shi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 ستكون في حق الجار والوصية به فقد دلت الآيات والأحاديث والآثار والنصوص التي تدل على وجوب مراعاة حقوق الجار ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على جاره فإن الاعتداء على الجار حرام كما دلت الآيات والأحاديث كثيرة جدا جدا وقد وردت بعض الآثار مما يدل على أن الدار أربعين بيتا أو دار وهذا هو مذهب الحسن البصري والإمام الأوزاعي والزهري وقال بعض أهل العلم العشرة من البيت أو من البيوت التي تجاور الإنسان فهذه البيوت هي التي تعد جار للإنسان وذهب بعض أهل العلم أن الجار من هو أقرب منك مسكنا من هو مسكنه أقرب من مسكنك هذا هو جارك فأقربهم وأولاهم من أقربهم بابا إلى بيتك وهذا هو قول أهل العلم وقال قال أهل العلم الجيران أربعة أقسام الأول جار مسلم وقريب منك فهذا له حق الجوار وحق الإسلام وحق الجيران ثانيا دار المسلم غير قريب وهذا له حق الإسلام وله حق الجوار وليس له حق القرابة فالثالث جار كافر ليس قريب فهذا له حق الجوار وليس له حق القرابة ولا حق الإسلام الرابع جار كافر وقريب فهذا له حق الجوار وله حق القرابة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سينزل الوحي من الله عز وجل بتوريث الجار وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها فأكثر ماءها وأحدها إلى جيرانك وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر إذا طبقت مرقا فأكثر ماءه فانظر أهل البيت من جيرانك فأصبهم بمعروف وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات من لا يأمن جاره بوائقه وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن داره ضوائقه وثبت عنه أيضا كما جاء في الصحيحين آه، رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرب خشبة في جداره فقال أبو هريرة ما لي أراكم معرضين والله لأرمينها أو لأرمينه بين أكتافكم وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن بالله واليوم الآخر من يؤذي جاره ولا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يكرم ضيفه ولا يؤمن بالله واليوم الآخر آه، من آه، لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي دارين من, من منهما أهدي إليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهدي إلى أخرجهما بابا منك وثبت في سنن الترمذي والمسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم عند الله عز وجل أو خير الأصحاب عند الله عز وجل آه، خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله عز وجل آه، خيرهم لجاره وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم بناء على ما ثبت من هذه الآيات والأحاديث والآثار فيجب على كل مسلم أن يحسن إلى جاره وأن يحسن إلى جيرانه ويحرم على كل مسلم أن يعتدي على جاره كما ثبت ذلك إن الذي يعتدي على جاره فظل بين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إن لم يتب ومات على ذلك فجزاؤه جهنم نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك وأن يوفقني وإياكم الإحسان إلى الجيران اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت عليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعلى الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا سيدا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حادثا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مسهل الأمور سهل لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا اللهم انصرنا في أمورنا كلها واجعل البركة والخير فيها ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا ويسر هدانا إلينا اللهم احفظنا بالإسلام طاهرين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام ساجدين واحفظنا بالإسلام راكعين ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاقدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك نسألك اللهم أن تجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقم الصلاه الصلاة استووا وتقيموا واعتدلوا